والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله سبحانه وتعالى نياغنا غنا خير نيغودا غنا الله غنا جم نعودا نور جعت جاغا توا الله غنا نور جعت سانكين مغسرين نور جعت نو سباري الله غنا ونيا كم خلاصين وتفسيرين دبرني tafsiri bew gama taxaxan ne ma wallahu subhanahu wa taala ñagana yani idandanan do dema ndanangaga no dema ogalahi tafsiri be dabar de allah gana dunge a ñanati muqaddima ñe muqaddima be ga tafsiri nga koga girngiri moxoɓe ogada farandi moxoɓe yoka ixwalu muru nden cabudangani ke haqati be oga noxondi ko allahu subhanahu wa taala i megata ko moxoɓe nanti sungka suke ni bitodan kan tuai ayaman ma'dudat bitodan kan tuai kenci abu dangani bitokum makadanggoi aganta oga faida yogo kita di oga mudara sayo goda bagni onyi mekhlinde kei oga manyi oga do duda tahu walla nyagan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhir do jamu yang wada rasudang fali yatafaddal al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 والكاشفين والذين هم والله سبحانه وتعالى نيغنا الله غنا خير دو جامو نيغو دار سودا غني كي سوره او نياني سوره المؤمنون سوره المؤمنون تونغون دي دون كو نون چورا سوره نكو سوني تونغون دي دون كو نون نياغا تريبي غدا نحان كتاب القران nga anga tongon niti Allah ya tongon niti farenga ka sura ke durang kere kere tikei bawoni suurake joppeti mumini suurake joppeti tongondi e dunkunu makankuto fo ɓe gari suurandi ida togo kewtuna sahay ko suura nun kuttunga mogoɓe suurake yan kam makkayi makkancuurañan makkancuuranu laadanu aɗo suuranu ɓenuga yan kam madina kusuni mustalahat nu ayga hataji digamu ali kuyiga hataji ni fogumedi mukaddima be ogala ko makka ncora do madina ncora e bogu mewre kammoo yo kaganta e rekundu allahu subhanahu wa taala a hay makankuton yogonu konno to gondi e dunko makankutonu ñani kon serebe ga to gondi tongu tongu allah e megara kebe hiri to gondi en be suni duda hence annanci grantu allah bange anni koyi surake annan hilun dogo kella wa ken koyni ku makan kutolu benu ga ni igana ampu an cigira hen cirondi kadi an nan cigi mogon cirondi an natu nantitta hanan ni solle be kamma solli kawante ñani de na ko setan ittira ko sene tala ko sene allah raganden nan laganade allah ti qad qad abad ayani tahqiq huwa ni a qura sikkantani soninkonti a baatu hiɓee ga ñaanan quran nan ñame sikka ɗo fof o ganndaɗi allah da keña ko nooɗayre ate qad aflaha almuminun danqanaaku a baatu ti danqanaaku to ngonndi ye dunkunu ida taqidaren kita ida wulalingintaaxun kita i gaye awa alqiyama koota aɗo duna sunoxonde kadi ke ra da tahqiqi nya ko yoyi kebe ga ko ni sikko sikkanta keddi serebe ga nyalli mana ganka uddun kei aka manyan gaye aka manyan ulalin intenga aka manyan da taqidaren kita Allah bangenga hari duna sunda lo ki makan talaga hari duna sunda ro ki makan talaga kuma kan kutu no benu ko nini to ngondi e dunkunyani allah seedan dangane a menan do hay cekenga ati kunni konuyi alladina hum keni na digami ke potondiyani damirul fasliyani kuɓenu yimmenu sana sananga fi solatihim iganañi sallun nogondi khashiuna idu hayang kanto keni maxankutu kutuhananya yeren ku nebbulu allahu subhanahu wa taala ti i sallu nogondi honu sallu ati tongondi ye dunke ŋanañi i salle nogondi allah hara ko ayadu tanan nogondi ati wa qumu lillahi ha siginke allah dama yere ana salle ña tongondi ye dunken da ha wo koy no aya gabe nandi salle ñana allah da tongu salle ñana allah da ha yeren ku nekkundu digame kega keɓe koyni na koy nanti hadamaren me an yi men kalle an ga raga na muhobe ado hibe gani jaman ka hon kalle no ida de mo honta bal so ko na ke nya ko no iti jaman ka hon chugo awi ni sellanya bo sire suna simmana nan di kunu ka palle manyara na rondini ala ko sawi sella sire be an na nyammare mega tere kille maga mun da intere ala wai tere ndekira wa mpirni muma manida al matere ndekira ga mo hoyo boyi Allah wagil li sunan tirindikari na minna adaga eh adaga baski tirindike ke manyam ma kamu koy xani metrende nga na giri Allah way wuyi na nya ko kumbane am bay tele manini anda nya du dam pinyay kana ga fi salatihim to ngondi yedum ko to wonde e tun ta ma jenni maniya bai ɓe yiga ñana allah da kusana ñana ko ko du a durampoɗi ana dabarni ko yimme durampo ñayi ana hanni yadangani anta wallaga salli bure salli fi igana ni sallu sallen aɗa o i me hadde ana dabarni ko hadde dabar halle mo ko kenga salli bure salli iwa ken qillinanti girol daga salli ba kenna sallen haqatintangana agadai kiñinanaɗan kenna sallen ko sunkoro siniya hiɓe galtañana hiɓe ga salle borondini am anta kenda ba kenna sallen ngali halan karanganatu kentatelle salli jiragenan daga salli kappe mi siduga ko sallanongaada barɓe mako bawoni a watu nanti mogo ñana sallenga hakkati ñana sallenga sallen ni yimme durankotinna a ñayi a parine sallen kan ne maxa pare mogo su sallana soben gan kawa nan pare sallen kan ne maxa moxoɓe ko sere su a ngana ñan duran bindabarni a ngan naxalen citina dangane moxoɓe an gada ki sika sai nun lampu yin ngaran sallen di amma nya an duran Allah nanti Allah nan tuga na kai kenyalin lampuyen garan maga allah di fi salatihim iganani isallun nogoni kenga amani kornitini alladhina hum fi salah kubenu iganai sallini katin dani sallun nogondi aya wurari da sallen yago imenu duran kalle ina dabar ni dabari mogo sirebe allah gala hayi hakati be allah subhanahu wa taala gala hayi muminin bu manchen ni ke kegana mankam maga annandu korosiri sallen ganani anken ganani angan dawru ko ngun timmandi sallen ganani anganta ali halanyi memo honyatu faringa salli mogobe anken takenyatu sallen ganani abada anken gana isollo halle sallen dan anken garini amanya ngamma kadudang kalle de anna koros lampu lam magadi kisika lam magadi mu'mini kolleni nga sallen Allah subhanahu wa ta'ala fi salatihim khashi'una i kadun tunggari ni sallen ni i duma kan tunggari ni sallen nogon na'am walladhina hum ado mu'mininu ni ku beru o gala mu'mininu ku beno takidar kitengo o gala mu'minu ku beno ganyengo kunyani soro ku beno awakelli jikununga ani lawi bakka gardabun ceho battaranceho sehe duuru lahankawa lahangombo muriduna i halla koyni bakkayya hoho gani hiika hunyayi i halla koyni bakkayya dala ini iñi battarantahira kay muminin jikkuyogwani kay lenki kotake a angana haayi o dubalum mbela wayo hakkatin cuñamana ora wo hakkatin cuñamana maniya tan kanum payinde wona telenkumu wona kurantuga wona hoho dabar do ke mbatten yalli mumini soɓe hawani hakkati mborondi day ba bari jarabi kega koro teɓey lengki kenne maniya ke ñagane hoda katte worantaydi no hoda katten kamanteni ka yelli serera waytini saria ngumungeda dencade ɓe sabunde hoda katte ga nalli mo hoɓe allah way kemme kitta olen kibiriyke no honni kitabu mbugu fi suratil qadam kitabu sikki kitabe yogowanol cheikh ziar alhamidi awa ka mo ñeridere bakka adiga mo kola katten kam ma saria nde a dagantenñane ama daga mani charti nuna dagandini mani alihaala nuda nayi cheikh masour hassan diga ma kam ma aɗo sorodagan xa ona ñinan cugule du kimbattinga bi battaran mani na hani aga sagede katta ha karanga, dinankaranga allambanninga mani hani serenganani serenñi anga hayni anyi medduna dum fo kede lawa kontini kontini sirum Man na go hakati mboroni bara bane e ametana nan daga taku kolo cigin kacca me kutannenga hi hahudi kooti keeɓen na anga deskaage ne kattal nga duna yimme ɗi sakkana ñalla haran alle mumina kuttaagu man ceedi ke mumini heeti siri ndiganndumu konnanayi mumini heeti kuubaanayi baccaran mbino gonɗi attaagu man ceedi ge langa dan ndu ñinanti garan bala sintaakaana ñaanan nga mais gutande ɗo mais xa jappi kambiyeyi yi xaxumu annatu mumina kuntaagu man ceegoo giraa الذين هم الله تكوبن ويجدي غنيمكو يجدي كسيمكو كن نكوبن عن اللغو بكت بكتران بيرون معرضون إلى حل إن انت لك بكتران إن انت حقتين من بكتران بيرون mu'minin ku benu ila di gaje ida takkan kita imma kam ku illa di wal kay wala nyaga na allah subhanahu wa ta'ala gana akhirnya mula asudan Allah subhanahu wa ta'ala ti walladhina hum ni nimaniya ati kuɓenu iyimmel sana sananunga lizakati woti sura kedi makkancorañe aganayi makkancoranga tafsirinnaɗum na mogoɗo yilli koyere ke zakka ɓe ga koniyere ayani dee bakka hilla kamɓe bawni jakka be gari ko farla jallum karagi jakka kenyal ka madina makan ayah ken dalla bi wal ladina hum liz zakat kubel yongin celon dinden abakka illa kapenga fa'iluna kenya ngana ganiya idru ko ton denni wakilan denni ni yongin celon di bakka illa kape ado golle suga terengkin ni kata illa kape golle Allah ti qad aflaha من زكاها وقد خاب من دساها من زكاها تيبي غديد وسنون دي بكا إلا كفي أدو الله كتير أتي كين كمان غني أنغنا فسري كين يأي آية لكوه الليري إنا تكيدا تفسير القرآن بالقرآن جلنا نادر ننتي العبرة بعموم اللفظ جيغا ممو ممو مانغا دا مانا سوكيني القرآن اللوي فسرني كينغا ma'ana wallazina hum ku beruyi minu sana sana lizakati farlan yatta ke be Allah da sahuko mun kan manantina da bari fa'iluna iwanya na muhobe Allah ga ya martai Allah ya martai yeren kunne kullu jarabe en bo horenya farlan yatta abu sa'id al-khudri hadisin ngano ibnu umar hadisin ngano رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيحين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء أو الأنهار كما في بعض الروايات العشر وفيما سقي بالنضح aw kana asariyan nisful usur kamme ngana sogam o ɓe kumari aga yanka kamma atanna tammundi ñabagandina jakkam mandaji sogampolu ñagamma iga min nitii iñimu ñayi sogampo min nitiñi menga kammoko ittenga gabininan dinko bireno ama ataki na jiyogo joxay ñiime ke yanqananki ñangi ñammure no umoromantenga annda jiirama jiirawa birene awo wuntine wuntinde mulle awa lemme kuñiti ndambuga bundoma keñane asariya keɓe ga minniti ñimunga aga ki ñahoromandingiranga ni ñangure kuñiti ndambugana ñammaka lemu honum gani ati alrochru anna tammundi ñabagandini jakka kaganani añim meagana kumarindi ho ŋuduna jinŋuduna gana kattay añim meaga masinkumunduna riidi kattay tammundintahande kene abou saïd alhoudri hadise huwaye tandi tammundi tahande ni sonin gara tigi tigi hadise ay iben la cewnu tammi kita inati tammundi magandi jakka iben la haru tammi kita inati hari magandi jakka iben la maro ngodonu tammi kita inati marum botu bare bagandi fi fima sakati samau al ushur kam menga da hibe ko mari tamundi bari kandi tamundi sire sudi mekin caalen mutuna shari'an kan caalen to kono anyi mekin caalen tamunga ndake ke bagandi allah nyamari en tano التي والذين هم سروق بينوري من سانا سانا للزكاة فرلن يكاك بينك السقي كما فاعلون إذا برنكم هو بينك دنيا مرتين يوادبر ابن عمر حديث عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقات hadise beegadaagada loogol ndennda bari fiima sakati sama howo dambe kam meññaagada humaari tammundi te hadise baadegal togono otina mani tammundi so ni ngaraagada ii mesncaale ke mbeña tammundinga kembere bukurangiima ha ha allah faare mo togono e ati leysa fiima duna hamsi ausukin sadaka sogo hoo ɓee gama usukinkanloo karagi baga kuna jakkande أها دل هذا الحديث على أن المقصود في الزكاة التشويق في حديث كركي بيقول nanti jaha kenca de nyana no gan awana ya ga murai aya le jaka bagande uspin kan do kare uspin kan de asango abu andaki de ne hari arabi mumpo gabe di sanga ka uspin kan den tuini kammo sammuude be gadi faaren sammuude nga sallllahu alayhi wa alihi wa sallam attan ɗume ñalloono kanna baane suuɗi ustinkande suu sammuude ntan ɗume ñalloonani sammuude ngoomaxa man to maxa wala jat minna muɗu jaka mbagalintaye ken cammuude attan ɗumenganaaro loowo suuɗi ken looxo toxo ñaani was haranke ñimmerawayi tabol amuru tagandano maka ina dabari añimmerawayi boto lippi lihinndano na lihi ina dabari anna usnin kanden kence tandume ganaro lowo sire yogo tandume ganaradi sammude aña wasu kenkarago an gana soko ho ɓe soko kenpakkankarago ngana ite su jakkanma keta kenpakkake karago sariyagu meke hagatañi anda ngani loñayi fi masahati samao al usur kando ku kargi kahumante ita handi tammundi ke ñalja matuma haɓiba gellanganala a hamun killi deppenga oti kanda bale su tandume sammude fa kando kuni karagu ayi tandume taɓura ko karagi mani meni kamo sikki kendi ɓe gana kamo sikki sammude kita usrin kando karagi yani jakkalga samo ko sikki ajakan samu a kanji mani a tanji ke samu donc a ngana tamji ke samo sikki kita samo pilli tanyere kenni ani mbegalle tanji ke kenna ya jakkan ye langa mo sinkande me kita mandu tampindi ke ken kan jendi mo ko wano ke ani pare nga to daga ni fima sakati samau o oh, wo oh, dambe kam men gara kumari al ushru tamundi ngai kandi tamundi ustingan dokku kare gigana kite tamundi anda usingan nuku ngare gi anta andini tammu kamu nanya kamu anna tammu din mogay o aga daya ta handi kamu ku sikki samude atau handi tammu din mani be tangi magati cawnu tammi na bade baganda yim bakka mo hanya na cawnu kuma jakkam baga kan gegen da bagandi sireran ta tin allah ta tin lagani fajirin na arakan nuyin dia ampati ngana bu me da ngana anda fajirin jadi, mo ko laxancirandi arkannu naxatiyayi a ngana kin sikasana lampuna ñahillo an calliya laxancira heti xaruno jakka bagandi moxon ku ad salangume na kukundu ay na sima kuna maliki madabi ña kamma mais sooxiyentinaxa ku ali so mais sooxiyentanu ka na tono baga bagandin kam moxo o do du ce wa aya di ba walladina hum soroku benu, ha lizakati farla jagga keɓe gela sahi kamma failuna iga dabarne mogoɓe gali ñamarte wona dabari ɓa muminagun ni ke angana ke togono muminagun tagaña wona allah ñaga allahu subhanahu wa taala gano wayinde muga no telegolɗa kam o demi kundu way oga demi kundu kompo ha sondo sokkin kompo kengaroye biren karanga gama gemoyo wona haramu ko xana lo sasa soki ngom pen gi kandi ga kini jonge ko na no agam o yogo non tahar mere men dengi me mo duna dum mo on nyane o de mayya ko ga de mayi o ga tunan ti hota na walu amba so gira tamma yo ga na de mi mo ko yi dinanga aga na nyado ko tunga ma daga do me o dinia o do ha bolu ni kundo to ko kundo ay she fa de ra gira ke haye ay koyi a dunye oda o yimmenu dunye o laada ɗum ɗo o duna ɗum mbinu on girowo façon kam ma on daga surma ɗum ɓenuga ñomaha yokku ɓenuga ñomaha bagas nu ɓenuga ñomaha gannin oga gollinitiya iho gabe su sanko oga titti ullintaku o daga kane iho gabe sanko o ɗuge mais o gana wulli en cimmaga kuɓenu maga ya gani hon kollira i kunko ka sukuwa inni maga yillerino o ka somutujigaga idi idi hoɓoyi idi daga okoko kasollugudoy kawɗum yowgo kaso kundata oma ke ngari leguɗo wayi beya oma ke ngari naha fiyeyi ore mum mbayi lenki anganati walade lemine ɓe gatu alloho ti dora lemine ɓe gatu alloho ti kundu ñani bagage sugu kutto honga dagana i ho gabe su sampoy o dunge ke nga ti merema ti anganati tunkantore tibandabari biyenga dugan koru kiban da bari birenga kusu da goma ka ola da dunya lojo sa dunya ni oni golli ni tiya o dunya yo mani ni dinan karanga bunga ngana rogan da dunya kenje oni oti ni a ah, ah, ode mi kunnu ay on tagi dike ka konun de mi ke konno ta se dunya inna wajadna alaihi aba'ana odo sara kasunyi kiyakam o ka tokko kiyakam len jikkotanga añin menatu nanti alqur'ana garina gongo ɓe ko o wayinnakamma de kafir no gara keɓe jaabi farenga soronga hinno maxa sonin gara ina ya jaabi ne kirindano angana ina dalla qellaga xa funni waxbiya nu ñayi jellanga ma saare o fudo xa banu ñikeya kam ida ko diga me ŋutu fresh katu no ñikeya kollo mani farku nan ken dinaxanga kirindananga togun kon non an ngala i nan cabati hoxa sen kam yellangal togo hoxa sen kam ma hoho dambe suyi oda ŋunanbuyanu ŋara oda pantalonu londi oda kirindoroko ŋara oda jindoroko londi na simsinu londi oda gabankuhunu ŋara oda berenu ndokuhunu tanonu rondi ilimma ogana hibenu konti nanti kunni wullintaxuñayi setane do kita de Itu lah, kan ni kira dengan sandis iblis. Syaitan ni dah beri sanding yang ngamak. Dinan lukungan nanti nuk makan papa kiling ngarap mali nuk cikite. Ada mundan nanti kami. Kalau ada lukungan, ada lukungan dunia nuk. Ada cuma kini kita dengan kia nuk lindah huma. Angin menawar day. Ulu sarung kumpung cara. Ula kumpung cara nuk cara. Ulu jor kumparahu. Ula jor kumparahu. oɗo ige honun parako ige honuku ɓenogal lawakku nanananti ige honuku hoga ɓe o ñi igana sare ñani on tatunanti sare ni sa saha ñanandi watten kagelliga sahu yonkin toran dow watten qillanci hantu suroyi o ha baluga mañigate ɓe allah dokko dinkamuta na samba seringa na wute leylen na kare man kange ɗo ho on damugina anaragi bollenga lenki angana pentalloyo koy na anna ko kannemo yonki ko anti nin tagabana ige hunu nyambu mewre wa alaykum assalam wa rahmatullahi ayyakum allah na'am ikhwani fillah oga mun dana ko era aya ni kei nantuna aya ke korosi ona allah ya mar kan ke dabari odunge nangiro la danun kamma odunge nangiri o edira mun kamma odunge loyge wonun to hono ari di saate kamman no ga hinna ta no dinan kalli bunon den kamma anan ke do gara dabari dalile men tay balo da kay fi ngari jakka bagande no gondi ya garen na ille kadina tiga ke be agara so farenda ken chale nya ko sa ati dalla dilala ala anna alwajiba fi zakati at-taswiq yani anna de ke hakka de ke farilla kencaɗen lo gonya ko ina baga tewtu ina yille tilla gaga ina jakka ke gaga ga su ina yille gode gode bagandiɗane tan kinnina allah parawa allah da kibiri buniyal islam ala hamsin silama kumuma maka atakan antamma attagan attagantinna gundamar koto kerja kamma bane gana pentam makasu andan num makenya jiyang arake ni non yan ko kono ya yama makota ken no di jakkan na yan ken jakka o makin cigindi ti mo ngasa baragana tempe bagandindi mo ko bure bagandindi mo ko bure o ne o ma ko baro da wutu na nya hanan yenga an gadi be kan anna kinai an cumburan ko ngani be no yi hakke be gamma ka sinen di an gan kawanni ku an taqi kunu maaren me ke siine suwani jakkan kinninga anna ñam maaren coni o feyi an daka kinni an tiɗo ko allah ma soroyo gono fonti nanti kuñagol jakkan jakkandi kamanwani soro segi walla hilla nu segi kabila nu segi iwa suratu tawba nogon ammaren men ga naña no gondi a kinayti kenga allah gana kenkuwani kenga haganta no gondi takken tammaren men dangani ken jakka no gondi bagandindi mogo mbono kinin dilang ay arabol no mara kendo ona duni ni alla aya kedi kamro aga ti mumini no kubiru da tiakki dare ki dal qiyamah ko ta tiakki dare ki alla warnda ko ayanul nagarunga nanti kenni firdaus yar jannanka kendi aga libe hiri ko hore ndambe adam tri ti mania ko nyambo ke gol nyambo ko ndumono ki lunto ko kiade alla ga bongol liti ati alquran no golli soro yugunu wadi golliya nan golli kan qiyama kota allah tiidi golle ke susu bolon maka mani xaani ima golle nabartimoxonga ama ken nga de ati soro yugunu da simmanay hay gollini hay golli sirenña gollini yahsabuna annahum yuhsinuna suna i kumaxay hay moxo sirenña dabarni ma allah matima golli de golliya xa timaxay ga ya dabarni a dabarni sire sirenñayi mahabankille hateke be gayi kumma ka ken trendi jara kembe aga kembe agama siro lage yimɓe ñaali al qiyamah kota allah gana herdo jamu nyamo da suuɗa dina al ittiba na warlo kille ngani kille legunte allah watta durunternade anta kanna sasibo tonɗe ha sagandin killi kurumba haran dottehu halla kote sa se nanki sa suhandenga gellamantohu ke suha nanki ñantanga to huke baade ken taki sini suhande dina niki bunte nyay na war day ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum atuma nyame nanu ummatu ittiba' kama qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu o ku gani matolu benuyi wala walla do tabi hasse ñayi batti hasse ñayi bare damani dabari sahaba da damani dabari salaf nun damani dabari kha paten dari ana killi kurumbangu tona warday demban dari ana li kurumbang tona warday ona ille barajul lono kunga na ille sikyal khama kota tugado be ga allah maka na yilla wono kunga ora woduna dum allen kon no ga falankuti yenta ko mema khama kota daga la samante wo sumaga la na be suwa katay ammare mum nan nanjiiti nanki yettum jom mena hari ganande yettum jom mena han ya allah ni ñeyana ñayi ha nan nan igana ñandege ne nanjiiti kenni lampuntan wa ñayi wo suwa kantayi angama gullu ñaati mo nga allah ge mogon bonno walla ñagana allah gana xeeri da rasula hada wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain